Yau ta kama ranar Lahadi ne. Jirgin Hajiya Saude ya yi saukar miƙiya a garin Kaduna. Daman tuni direba ɗinta da security ɗinta suka san da dawowarta a yau ɗin. Don haka jirginta na sauka ta fito. Ta shiga mota ta nufo gidanta. Ita kaɗai ta dawo ƙasar can ta baro Hajiya Abulle. Ita bata gama sare-saren kayan ba. Ita ma Saude ta dawo ne ta ga rayuwar mijinta. ta koma saboda suna samun cinikin kayayyakin da suke sari suke turowa ƙasar sosai dan direct company suke zuwa a musu na musamman kawai zuciyar saudance ba ta natse shi sa ta dawo ta ga habibinta ta ga rayuwarsa ta koma ta ci gaba da neman kuɗaɗenta suna isa gidan direba ya yi parking ɗin motarta a saitin faɗinta ta fito rike da wata mayar bag ɗinta akalla kuɗin bag ɗin na iya kaiwa dubu ɗari uku takalmin kafarta kalar bag ɗin hannunta sanye take da wani irin danyen material black mai flowers pink and mid green akalla kudin material din na iya riskar 1 million an mata dinkin rigar bubu yadi goma ne mata saboda ta kara shirka wata iriyar kafirar kiba ta kuma dunkulewa a halin yanzu ma tuni za a iya sata a list din wadanni kanta daure da wani plate gele mid green saboda yaɗin bai ishe ta ta samu ɗan kwali ba a can dubai ta sai material ɗin aka mata ɗinki a can ɗin masu ɗinkin ma sun sha mamakin ganin irin halittar saudi da a ce sun ganta da tsawo da cewa za su yi dawa ne suka bayyana fuskar nan ta hajiya saudi ta yi jajur saboda tsabar bilicin gefe da gefen mitsi-mitsi ɗin idanuwanta tuni suka yi marun-marun man bilicin ɗin ya daina amsar ta saboda narke kirkibar da ta kara yi ta fitar hankali kuma nan sun kuma tashi har sun fara sake sakewa saboda azabar kibar ma ta yi ta ɓaci ta ci daɗi sosai don kuwa ba ta sassautawa abinci ko kaɗan don ma a AC take kwana take uni da baret and maroon face ɗinta za ta yi ba sai dai kuma ta yi wani kwalo ɗin da babu sunan sama a Najeriya Tuni ma'aikatan gidan maza suka taru domin miƙo Hajiya Gimbiya sau da gaisuwa, kama daga kan square da masu gyaran flowers da dai sauransu. Hajiya Saude da idanuwan da ke sanye da bakin glass ko da bakin glass no respect kai ka ce makauniya ce mai jiran dan jagora ko alamar kyau bata yi ba. Gandar leɓen nan nata ya kara sakewa lababa da shi. Ta kowane ma'aikaci da kallon wulakanci sukan ma'aikatan kallon tsoro suka shiga binta da shi ta kara kinkima kibar da ta zama a bar tsoro tuni ta zama wada ko a watannin nan ma ko a wadannin nan ma irin ainihin wadanni ta zama waɗanda ba su da galihu kaɗan ya rage ta zama in ba ka yi da gaske ba sai ka taka ta ka wuce in dai dogo ne ta amsa gaisuwarsu a wulakance kana ta shige faɗinta sai takun isa take yi da kasaita tana girgiza kai ka rantse Allah kyakkyawar mace ce ta gani a faɗa ma'aikatan gidan mata sam ba su san da dawowar ta ba tana shigewa faɗin nata tantiri ya kwashe da dariya ya fito tsakiyar filin inda ma'aikatan ke tsaye ya fara kwaikwayar tafiyar hajiya saude har da yadda take rangwada kaf ma'aikatan gidan suka saka suka kasa daurewa suka kwashe da dariya mustapha ya ce wai sunan wata dabba wai kunkuru waye ga tsohon kwado kaf suka kara kwashewa da dariya tantiri ya ce fiskar kam kamar ta soyayyen kwan kamar ta soyayyen kosan da yayi kwantai duk suka kare shekewa da dariya Ahmad ya ce da uban nonuwa kamar manyan jirkokin turawa sunan wata waka ragadada mai gida na kaina suka kara washewa da dariya Hassan ya ce wuya tana can mai gida nanan yana more yarinya suka kara washewa da dariya suna cikin dariyar tantiri ya kalli kofar fadinta ya ga kamar an taba ta kawai ya kwasa a guje ya bar gurin ganin tantiri ya kwasa a guje ya sa sauran ma'aikatan barin gudun suma a guje suna ta dariya yanzu kallon wawuya suke mata ko alamar tsoronta yanzu ba sa ji saboda sun fahimci oga ma ya rage tsoronta wasu ma suka ce ya daina tunda ya iya tale wata yayi ta dakarta mutanen kwarai daga cikin ma'aikatan gidan maza tausayin almukuri a kawai suke ji ganin dawowar hajiya sau da gidan wasu kuma ko a jikinsu domin duk wanda ya ɗebo da zafi bakinsa wasu kam suka ce a ransu ai abin da ba ruwanka daɗin kallo gare sa masu hankalin cikin su kotu ne suka san in gobara ta tashi da karmami to tabbas sai ya cinye shi tas zai bar shi ba dai ya ci rabi ya bar rabi ba Abdul da Almukuri ana zaune a farfajiyar shakatawar sa. ya ga shigowar motar Hajiya Saude da motar Squidity hakan ya bashi tabbacin Hajiya Saude ce ta dawo yau haka kawai ya ji ransa san bai ji daɗin dawowar ta gidansa ba sai ya ji dama mutuwa ta yi bata dawo ba saboda ya san tashin hankali ya dawo gidan kenan musamman ma da yayi ma almukuri a ciki ya san dole ma asiri ya tono domin ba na rufewa bane asirin san bai jin tsoron komai a ransa almukuri ama ta ga wucewar motar sai ta ji gabanta ya yanke ya faɗi duk da bata san waye a motar ba sannan ta san babakin bakin sannan ta san ba bane saboda matar saboda motar ta gidan ce ta kalli Abdul wanda ke zaune gefenta yana mammatsa mata yatsun hannuwanta ya gama matsa mata kafafu kenan ya dawo kan hannayenta motar hajiya saude ta shigo ya tabbatar da a ce hankalin hajiya saude ya zo gurin da dole ne za ta gansu almukuri'a ta sauke ajiyar zuciya ko ina na jikinta ciwo yake mata nauyin cikin nan na jikinta ba karami shi ke sawa ko ina a jikinta ke mata ciwo musamman ma kafafuwanta waye ya shigo yanzu ta tambayi Abdul da bebanci Abdul ya sambaci gefen kumatun ta ce, ni ma ban sani ba mai baby mai dauke da baby na almukuri ata sauke ni shi da kyar saboda bugun da zuciyar take yi mara dadi tace ko dai matarka ce ta dawo dan Allah Abdul Jalal yace a'a ya faɗa hakan ne kawai dan ya kwantar mata da hankali ya fahimci kamar hankalinta ya tashi saboda yana jiyo heartbeat ɗinta ki kwantar min da hankalinki ba ita bace kin ji mai baby wanda za ta haifar min farin baby mace zaki haifar min ko namiji ma ban sani ba tunda an yi scanning sismon yake nunawa ni fa wallahi ko mace ce ko namiji zaki haifar min ina so Allah ya kawo min abu na lafiya Abdul ya faɗa cikin kwantar da murya zuciyarsa falfaren ciki sometimes har canja tafiya yake yi shi a dole ya kusa zama baba almukuri ta ce amin ya ilahil alamin ta ɗora kanta akan kafaɗarsa, ba dan zuciyarta ta nutsu ba ina son ki da yawa kin ji da kasanki da nonuwanki da hips ɗinki da lips ɗinki da hips da lips ɗinki ya faɗa cikin maganar sa cikin zallar jaraba almukuri'a ta ɗago ta kalle shi ta sakar masa murmushi na zallar su. yanda ya rabta ko bayan nan dariya ya bata ta ce ni ma ina son ka da bebanci abdul jalal ya ji wani abu ya dirar masa daga mara zuwa kasan kasansa nan da nan alhaji bulamansa ta kawo ruwa saboda cewar da ta yi Nema ina son ka ba karamin tasiri muryar nan ta yi ba a zuciyarsa nan da nan ya ji sha'awarsa ta tashi ya kai hannu ya dafe marar sai cewa shi tashi mu je ɗakin kiki bani dan Allah kin ga jiya baki bani ba kusan two days baki bani na ci ba yau dai please a bani wallahi yanzu sha'awa ta ta tashi ta miƙe sosai har ta fara kawo ruwa almukuri da ke kallon shi duk ya biya rikice a lokaci kankani ta tsorata saboda ta san yadda bai taba ta na two days din nan ba yau dai in ya hauta sai ya sai ta gayawa sai ta yabawa aya zakin da a please banda lafiya dadi ta faɗa haɗi da maraire cewa Abdul Jalal ya ce ira dadi saki warke ai kaɗan zan yi matsoraciya kawai sai bakan ruwa a cikinki abin da tun ya riga ya zama nawa ni na farke kayana fa yana gama maganarsa bai jira cewar ta ba ya sunkuce ta zuwa ɗakinta. bai dire ta a ko'ina ba sai akan bed ɗinta ya fara mata wasannin shin nono har kasa ya zuke mata nan ya hau yin abin da ba sai na faɗa ba barin tsallake mu je mu gaba Lare ji ya Saude ta fara kira a ma'aikatan matan gidan ta ce mata ta dawo, ta ce mata ta dawo. Sannan tana buƙatar kaf ma'aikatan gidan da su zo su mata bangajiya. Lare ta ce ai Dolan mu ne gimbiya matar Alhaji Saraki. Muna miki barka da dawowa Hajiya Saude ta yi wani murmushin farin cikin kirarin larai na karshe ta katse wayar. Ta lalubo lambar Abdul Jalal. Ta ji ta a kashe Idan haka ta kira Ahmad yana dagawa ta ce Jalaluna Jalaluna nan ko yana Abuja. Ahmad da ya ji gaban shi ya yanke ya faɗi ya ce yana nan gimbiya uwar gidan Saraki. Hajiya Saude ta yi murmushi mai tattare da sound ta ce na kira lambar shi ban samu ban same sa ba ka gaya masa na dawo yanzu yana can yana tsotse nono yana can yana tsotse rufaidar yar mutane ya mai jini a jika ba naki ba mai kama da tsohuwar birya Ahmad ya faɗa a ransa a fili ya ce an gama gimbiya zuciyar Jalalu ta katsa wayar zuwa 5 minute Ahmad ya kira ta ta ɗaga ya ce na je pad ɗinsa na yi sallama na ji shiru ina jin bacci yake Hajiya sauri ta duba wacce ɗin wacce hannunta ta ga karfe 11 da minti 30 ta ce bacci kuma a wannan lokacin okay kawai ba damuwa in ya tashi ka gaya masa Ahmad ya ce to madam Allah dai ya kare girma ba tare da ta amsa ba ta kashe wayar lare jiki na rawa ta ba zama gaya wa ma'aikata matan gidan cewa Hajiya dai ta dawo ta ce kowa ya zo ya miƙo gaisuwa ta bangajiya mummunar sakon ma mummunan sakon na isar Jummalo ta ji gabanta ya yanke ya faɗi almukuri a ce kawai ta zo zuciyarta bayan lare ta gama faɗa bayan larai ta gama yaɗa zance ta dawo gun jimmalo tace ce jimmalo to sai a sanar da yarinyan can mai dafawa mai gidan abinci cewar ta lallabo da uban tilan ciki ta zo a je a kwashi gaisuwa a gurin hajiya saude mai guri ya zo dole mai tabarma ya naɗe jimmalo ta bi larai da ido ba tare da ta ce komai ba ta fahimci hasadal a ce a zuciyar larai domin ita ma ba wai son hajiya saudan take ba kawai dai hasada ce saboda mai gida na santa har ma tana ɗauke da cikinsa saboda bai taba samu bai taba samun haifuwa ba amma yanzu gashi ya samu a gurin yar aiki tabbas yarinyar ta zo aiki da goshi haka larai ke cewa a ranta tana jin daman ita ce duk da dai a tunanin su zina suke yi amma kowannen su su masu hasadar da a ce da su Abdul yake yin zinar taron su yafi na kowa daɗi musamman ma larai tunda ta ga abin da yake faruwa tsakanin Almukuri da jalalu ta fara rangwada ta ga abdul ba ita kadai ba kaf ma'aikatan gidan masu tsohon kaya ba su ishe shi kallo ba banda jumalo amma haka suka koma koma yin suka koma yin rangwada da fidda tsaraicin su ko Abdul zai taya amma ina ko kallo basu ishe shi ba duk da tsararar da suke yawo shi bai ma ganin su san kaf ma'aikatan gidan mata daina sa hijabi suka yi sai da suka ji dawowar gimbiya yanzu kowace ta bido hijabinta ta sanya banda jummai kullum sanye take da hijabinta Allah ka raba mu da zina larai ta faɗa larai ta faɗa zuciya falhasada da zallar bakin cikin almaguri'a ita zuciyar mai hasada kullum a cin kushe take maraba kanmu da hasada kowa ya rinka kowa ya rinka abin da yake gabansa kawai hasada na cinye kyawawan ayyuka ba tare da damu ba tare da mun an kare ba mu tashi a zero Jummalo bata bi ta kan maganganun Larai ba har ta gama ta bar gurin Jummalo ta saka hijabin ta zumbulele ita ma doguwa ce akalla length ɗinta zai kai 61 jummalo ta nufi ɗakin almaguri a zuciyar ta kawai sai ayyanawa take yi yau asiri ya tono ta san yau da wuya in ba asiri ba ne zai tono tana zuwa kofar ɗakin almaguri a tana kokarin shiga ta ji ihun Abdul na daɗi sai buga aiki yake yi daga nan wajen ma tana iya jiyo karar fashal-fashal ɗin abin da suke saboda ni'ima ta wadace ta sosai daman akwai ta kuma ga arzikin ciki yadda yake buga gwatsan ba da wasa yake ba tana ta jiyo nishin almukuri a dakiyar dakiyar daga jin nishin nata na daɗi ne da wuya saboda har sambatu sambatun nishin da take badawa jummalo ta koma daga baya ta zauna can nesa da inda ba za ta ji ihun nasu ba ta shiga tunanin ya za ta ji idan ya za ta ji ihun nasu ta san in harajiya saude ta ga bata ga almukuri'a ba a cikin masu mata ban gajiyar za a samu matsala kuma in ta ganta matsala ce domin ta tsane ta fin kaf ma'aikatan gidan Jummalo na zaune tana waɗannan tunani-tunani. almukuri'a ta fito daga ɗakinta cikin hanzari sanye da rigar material ƙasa. mara nauyi duk ta bi ta jiki da zufa su markanta har ɗiga take yi da zufa hijabi ne a hannunta ta ma kasa tsayawa ta sa hijabin a ɗakin ita dai tunda ta samu ya sauka akan akanta da wuri shikenan ta gode wa Allah ta yi hamdala ta fito waje saboda azabar zafin da take ji shi kuma Abdul ya shiga toilet wankan tsarki domin daman haka suke yi in yayi sai ta fito waje ta sha iskar wajen ta huta dan ba ta jin ma iskar AC na shigar ita dai kawai ta fi son iskar waje akan ta AC ko ta fanka idanuwan da suka sauka akan Jummalo wanda ita ma idan take kallo nan take almakuri a ta gano Jummalo na cikin damuwa nan ta shiga tambayar ta me ya same ta haɗi da karasawa inda take zaune ba tare da jimmalo ta ce komai ba ta cire hijabin jikinta ta mika ma almuguri'a saboda yafi girma almuguri'a ta amsa fuskar ta ɗauke da ayar tambaya jimmalo ta amshi hijabin hannun almuguri'a din? ta saka kana ta kalli almuguri'a ɗin ta ce ki sa hijabin da na baki yafi girma na san zai rufe cikin jikin ki yadda ba za a gansa ba za mu je mu mahajiya sau dai barka da zuwa ne ta dawo ɗazu nan take cikin almakuri'a ya juya cin abin da jimmalo ta ce kanta ya dauka wato motar da ta gani dazu kenan ita ce ta dawo amma shine ta tambaye Abdul ya ce ba ita bace alhalin ya san ita din ita din ce ganin tashin hankali da firgici haɗi da tsoro sun bayyana akan fuskar almukuri'a ya sa jimmalo sassauta nata tashin hankalin ta ce ki kwantar da hankalinki ba abin da zai faru insha Allah Allah na tare da bayansa masu gaskiya ubangiji baya jarabtar bawa da abin da ya fi karfin sa tunda kika tunda Allah ne miki jarabawar nan kuma baki kuma ya baki cikin nan to tabbas akwai yadda zai yi da ke da cikin baki daya kalaman jummalo ya sa zuciyar mu kuri'a, sassauta tashin hankalinta ta san ubangiji shi ne zai mata sutura kamar yadda ya saba yi wa bayansa salihai ta saka hijabin da jummalo ta bata da yake yana da faɗi sosai nan ya ɓoye cikin jikinta sai kayi da gaske ka gane jummalo ta kalle ta bayan ta sa hijabin ta ce yawa ki rinka wasa da hannunki a cikin hijabin ta yadda cikinki zai kara rufuwa har mu shiga mu fito lafiya ki yi ta addu'a ni ma zan taya ki Allah ya sa mu shiga lafiya mu fito lafiya almukuri'a ta amsa da amin suka fara tafiya almukuri'a ta ji kamar ta koma ɗakin ta je ta gaiwa Abdul Jalal sai kuma ta fasa saboda haushin sa ma take ji ya san matarsa ta dawo ta tambaye shi amma yake gaya mata saboda ita ba komai bace a gare sa suka nufi fat din hajiya saude su zuciyarta tana dukan uku uku sai da suka sai da suka sa ubangiji gaba kuma sun san ya isar musu komai daidai suna isowa falon hajiya saude kaf ma'aikatan mata sun gama mika gaisuwar su sun fice kana jummalo da almukuri a suka sako kai falon hajiya saude ma na shirin mikewa ta hau sama ta huta to ba gajiya ma a jikinta sam saboda a yawon nasu sun yi hutu ita hutu ita a garin nata ma na dawowa Najeriya hutunta ta ce ta rinka yi idanuwan almakuri'a suka sauka akan Hajiya saudi wanda ke tsaye bayan sun shigo falon nan take almakuri'a ta ji cikin ta na neman fara rawa saboda tsoro da firgicin in ta gane tana da cikin mijinta ya za ta yi nan take ta yi controlling din kanta gudun tonuwar asirinta ta san in asirinta ya tono har Jummalo sai ta sha azaba nan ta nutsu sai wasa take yi da hannunta a cikin hijabin jikinta ta yi kasa da kanta daga kallon Hajiya Saudan tana shigowa falon ita ma Hajiya Saudan ta ba almukuri'a da ido nan take sai daga banta ya yanke ya faɗi ta ji wani yanayi a zuciyar ta tamkar ta ga abin tsoro wato dodo ita fa sam ta mamance da yarinyar a 'yan kwanakin nan ko da ma'aikata matan gidan suka zo suka gaida ta sam bata kula ma da ba yarinyar ba amma ta kula babu jummalo ta mance da ta mance ta a kwanakin nan sam a farkon barin ta kasar ne ta kwalla faranta da tunanin yarinyar jifa-jifa dawowa hajiya sau da ta yi ta zauna kan kujerar da ta tashi saboda jiri ta ji yana neman kwasar kwasarta ta sam ba su kauce akan almukuri'a ba sam ko kallon jummalo ma ba ta yi ba jummalo da almukuri'a suka zube kasan kafet don falon hajiya saude jummalo ta fara gaida ta ta amsa sama-sama jummalo ta kara da mata ya gajiyar hanya sam ba ta amsa ba a wannan karan almukuri'a ta gaida ta sam bata amsa ba kuma ta ji ba wai bata ji ba idanuwanta na kan almukuri'a kyan da yarinyar ta kara ya firgita ta ainin wato an zo gidan kuɗi an kara gogewa ba shakka madalla hajiya sau da ta faɗa a bayyane zuciyar ta fal tsoron da bata san ko na menene ba ita dai kawai ta san mijinta ne ya faɗo mata rai jummalo da almukuri'a suka kalle ta da ta yi maganar suka ga ta saki baki tana ta kallon almuguri'a kallo ɗaya suka mata suka sauke kansu kasa zuciyarsu sai bugu sai mugun bugu take yi dan gani suke asiri asiri ma ya gama tonuwa a yau musamman ma jimalo hankalinta ya fi na almuguri'a tashi saboda ita ta fi almuguri'a sanin wace ce saude a duniya komai aka ce saude za ta aikata jimalo za ta ce ta aikata ma kawai saboda saude ta wuce tunanin duk mai tunani bata ɗauki ran kowa a bakin komai ba ranta ne kawai ta dauke shi rai sai na Jalalu shi ma san banza take masa san da yake da dalilin yin sa kuɗi so sai Hajiya Saude ta gigice da ganin karuwar kyan yarinyar ta kuma ta kuma kyau kyau ma na fitina ba shakka Saude ta faɗa tana jin zuciyarta na harbawa ta mugun matsiya cin karfi ta rasa dalilin hagan. a yau bugawar zuciyarta daban ne akan ada in ta ga yarinyar tuni ta ji kanta ma har ya buga ya fara mata ciwo ta limshe Chinese ice dinta ta kara bude su akan almukuri'a wanda tashin hankalin da take ciki kadan ya rage ya taddo da yanayin da saudin take ciki jummalo ta taba almukuri'a alamar su tashi su fita saboda kallon da saudi ke ma almukuri'a yana tsorata jummalo ta san dai ko asiri ya rufu yau dole ne zai bayyana saboda mai fallasa asiri ne a jikin almukuri'a wato ciki dan fallasa jummalo da almukuri'a suka mike tsaye a tare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 kullum da zimbililiyar hijabi take fitowa tsakar gidan ba lallai mara hankali ma ya fahimci tana da ciki ba sai mai hankali mai hankalin ma in aka ci sa'ar tantirin kwararren munafiki ne yau ta kama ranar lahadi ne